na na da Thank you. جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani idza kafaru idan kuka haɗu da waɗanda suka kafurta zahfan suna masu fuskantar a filin yaki fala tuwalluhum kar ku juya musu baya lafazin zahaf abinda ke nufi suna masu fuskanto ku wato asalin kalmar masdar ne amma ana amfani da ita ana nufin jam'i na mutane fala tuwalluhum adbar kar ku juya baya ku ce za ku gudu ma'ana ko da kun hango su komin yadda kuka gansu suna da yawa kar ku gudu ku tsaya ubangiji ta'ala zai taimake ku za ku ci nasara ne don karfin imanin ku da kimtsin da kuke da shi na tanadi ba lalle bane ya zanto tanadin ku a ƙasa ya kai nasu yawa ta iya cin ku tanadi amma ku tsara su ta fuskar imani sai ku ci nasara a kansu wa man yau mai izin dubura dukkan wanda ya juya musu baya a wannan rana illa mutaharrifan liqitalin sai fa in yayi hakan ne dan wata dabara ta wato dan wata gociya ta yaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko wanda zai tare zuwa ga wata babbar runduna ta yaki sai fa in yayi hakan ne dan wannan amma in ba haka ba duk wanda ya zuya musu baya a wannan rana faqad ba'a bi ghadabin min Allah hakika ya dawo da fushin ubangiji wa ma'awahu jahannam kuma jahannama ita ce makomarsa wa bi'sal masir tur da makoma in ta zanto ita ce wuta jahannama wato wannan aya ta zama nassi da ke haramta mummuni ya gudu a filin yaki manzo Allah ya kirga wannan ɗaya daga cikin kaba'ir zunub manyan zunubai guda bakwai da yace wato zunubai guda bakwai masu hallakarwa ne ya fara su da shirka sannan kuma ya kawo wannan at-tawalli yawmaz zahab a matsayin shine na shida sannan wa za su ghafilatil mu'minat a matsayin na bakwai ma'ana mutum ya gudu a wajen yaki malamai suka ce ya halatta mutum ya gudu idan ya yi gudu ne ba gudu na a koma gida ba gudu na dabara an fahimta ko a biyo ka a guje ka dan ja baya abinda kake nufi ka ja ka gudu da shi zuwa wani wuri sannan ka dawo a kansa wannan babu laifi ne illa mutaharrifan likitalin ko kuma ka gudu da nufin dama ka je ka tsokano su su taho don ka kai su su zama nama a wajen babban rundunar da ta yi kwanto a can baya an tuna ku ne ku biyar ko ku shida da kuka je kuka tsokane su aka dan fara bugawa daga nan gurin sai kuka fita a guje su kuma suna ganin sun samu gara fasa ashe yan uwanku sun yi kwanto shine aumu ta hayyizan ila fi cikin wannan dabarar yaki babu laifi dama shi yaki ya gina ne akan alkarru da kuma alfarru alkarru shine ka kai hari alfarru shine ka janye ka ja da baya gwani wajen kai hari da gwani wajen iya janyewa wannan shine babban kwamandan yaki duk wanda bai iya kai hari ba sai ya kai hari bai iya timing ba sai a yi hasaran sojoji da yawa kila hasaran mutum goma ya kamata ya yi sai ya hasaran ashirin sannan wanda bai iya janyewa ba sai ya mummunan sanya lokaci wajen janyewa ya janye a makare bayan an kashe masa adadin mutane da yawa kaga janyewa wasu amfanin ta ba ta da yawa amma da ya hango yawan mutanen waɗancan ya kalli sojojinsa ya ga koda suna da kimtsi to bai kai na waɗancan ba ko kuma suna da kimtsi amma an daɗe ana yakin sun gaji awa biyar shida ana yakin wancan kuma sun janye waɗansu sun turo wasu to shi ma nan sai janye wannan dan ya zuba waɗansu ya janye wannan dan a gudu a dawo idan an jima amma wanda yake cewa ai mu jarumai ne sa gudu ki gudu wawa kenan ai idan kora ta yi kora dole ka gudu ina fata an fahimta annabi musa ba sojoji ba maciji ya gani ya gudu sanda ya jefar ta zama macijiya walla mu da ran wala mai aiki. ya zura a guje juya kowai waye baya yi to sai ka ce ba jarumi ne ba gudu a lokacin da ya dace a yi gudu tsayawa a lokacin da ya dace a yi tsaya wannan shine jarinta amma ka gudu a lokacin da bai dace a gudu ba ka tsaya a lokacin da bai dace a tsaya ba to wannan shine wauta tsayawa inda bai dace a tsaya ba wauta ne guduwa inda bai dace a gudu ba tsoro ne amma in ya dace ka gudu ka gudu daga baya kuma ka dawo shi yasa Allah ce illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin amma sai ka ji yan farauta ana zuga mutum wai shi yasa gudu ki gudu wai shi baya guduwa a shi yasa wani ce wai in ka ga ki gudu na tsayawa bai ga sassa gudu na zuwa ba eh, in ya ga sassa gudu dole zai fita guje ko ba haka ba to dan haka dai a takaice wannan shine salo na yaki sannan kuma idan kafare sun ninka ku yawa abokanan adawa sun ninka ku biyu zuwa abin da ya sama to wannan ma ya halatta mutum ya gudu amma idan ku goma ne su ashirin bai halatta ka gudu ba ballantana kuma ku goma su sha biyar ku goma su sha bakwai duk bai halatta ku gudu ba dole a tsaya a yi gumurzu in ka gudu to za ka shiga cikin fakad ba a bi min Allah waɗansu malaman suka ce sai fa inda ka gudu ɗin dama ku nan karamar runduna ce za ka gudu zuwa babbar runduna da kwamanda yake to wannan babu laifi ko mun nisanta shi yasa Umar dan Khattab a lokacin da aka yi yakin bude ƙasar fasha su abu ubai wato lokacin da aka wani gumurzu wajen ƙetare wata gada ta shiga almada'in gumurzu ya yi gumurzu sojojin sun yi yawa sun yi ni suna yaƙi an gaji jarumai sun gaji shi kuma yana ganin ba zai ja da baya ba a nan gurin ya yi shahada umar dan khattab yana madina ya ce da ya gudo ya zo nan gurin lakuntu lahu fi'atan da na zama fi'a ɗinsa ya fita daga fushin ubangiji kada ba a bikar rubu min Allah ba za ta shafe shi ba da sai ya zanto au mutahayyizan ila fi'atin kaga fitin daga fasha inda ya gudo ya zo Madina Umar dan Khattab ce da na zama ni ne fi'a din sa wato ya samu hanzari a wajen Allah bai yi laifi ba da ya gudu ina fatan kun fahimta ubangiji ce to idan wannan ta faru to shikenan mutum bai yi laifi ba amma wanda ya gudu ba tare da wancan ba kada ba a bikar min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir to an riga an zo filin badar manza Allah ya gama addu'a ya fito daga inda ya fito kafirai sun riga sun hango mummunai mummunai sun riga sun hango kafirai an riga an taho su kafirai sun ga yawan mummunai ubangiji ta Allah ya kara kankanta su a idan mummunai din suna ganin cewa wankin hula ne ba zai kai su dare ba su ko mummunai Allah ya kankanta kafirai a idan su suna ganin kamar kafirai din yan kaɗan ne su ma sun sa rai game da nasara Allah ya yi haka don karfafa mummunai kasu gudu to da aka fito filin yakin sai aka ce a fara da mubaraza wato waɗansu su fito daga can waɗansu su fito daga can sai mutum uku cikin kafirai suka fito da utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da alwalid ibn utuba nan sai mutum uku cikin mutanen madina suka fito to da yake su waɗancan kuraitawan dangi ne sai suka ci haba mu shawa mu fito sannan a ce wani mutumin madina zai fito yan an isa su muhajirun din yan dangi irin mu ya kamata su fito sai hamza ibn abdul muttalib ya fito sai aliyu bin abi talib ya fito kaga na duk quraishawan dangi ne in kai ba quraishi ne baka fi su zama ba quraishi ba sai abida ibn al-harith ma ya fito kowa ya kama nashi ali bin abi talib ya gama da nashi kafin ka ce kwabo hamza ya gama da nashi kafin ka ce kwabo sannan suka taya abida ibn al-haris ya gama da nashi sun yi wa juna rauni su aliyu suka taya shi ya karasa nashi sannan suka ɗauko shi suka dawo da shi cikin nan mazala sai sake samun kwarin gwiwa wato can an kashe uku nan an kashe nawa daya tun kafin a je ko ina kaga wato kenan an fara samun wata bishara kar ku manta ga ruwa da aka yi kar ku manta ga gyangyaɗi da Allah ya sa musu suka samu suka yi barci nishaɗi ya dawo jikinsu to kaga duk wannan wata waɗansu mubashirat sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Ali bin Abi Talib jumko mun kasa cikin tafin hannu guda sai Ali bin Abi Talib jumko kasa cikin tafin hannu guda ya biyo manzon Allah sai manzon Allah ya karba ya haka sai ya watsa inda taron kafirai suke sojoji dubu da manzon Allah ya watsa kasar gaba daya ubangiji ta'ala ya turo wata iska ta watsa ta sai da ta fada idan kowane ɗaya cikin su shine anan sai Allah ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wani wata falam taqtuluhum ba ku kuka yaƙe su ba da ƙarfin ku kadai walakin Allah qatalahu Allah ne ya yake su da ƙarfin shi ku dai an ajiye ku ne a hoto a ganku wa ma ramaita iz ramaita ba kai ka isar da jifar ba lokacin da ka jefe su walakin Allah rama Allah ne ya sadar da jifar zuwa ga idanunsu ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yake cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da manzon Allah yayi jifa amma kuma ya ce manzon Allah bai jifa ba yanzu a nan gurin sai wani ya ce kamar ya zama tufka da warwara wa ma ramaita iz ramaita ba kai jifa ba yayin da kai jifa tufka da warwara kenan amma abinda aya take nufi wa ma ausaltar ramya iz ramaita ba kai ka sadar da jifar ba lokacin da ka jifa ba kai ka sadar da abin jefawar ba iz ramaita yayin da ka jefa din walakin Allah harama Allah ne ya sadar kai ka jefa Allah kuma ya karasa abin ya isa inda aka jefa ya salam wato akwai jifa daga hannun manzan Allah akwai isar da jifa zuwa ga abin da aka jefa manzan Allah shi ya jefa ko shakka babu amma ba shi ya sadar da abin ba wa ya sadar da shi ne ma'anar walakin Allah harama Allah ne ya sadar da jifar wani yubuliyar mu'minina minhu bala'an hasana dan Allah ya jarrabi mu'minai kyakkyawar jarrabawa shine su ci nasara inna allaha sami'un alim to da aka yi wannan kaga kowa kasa ta isa idan sa kura ta buce idan sa ya koma yake da shi sannan sai manzo Allah ya umarni kawai sahabbai su shiga filin daga sai kawai suka shiga filin daga kar kuma daga mala'iku sun riga sun karaso shikenan kawai sai aka shiga filin daga aka yi ta yi kafin ka ce mai an kashe kafirai mutum saba'in an ɗaure mutum saba'in cikin fursunonin yaki ubangiji ta'ala ya jarrabu mummunai da nasara jarraba kyakkyawa kenan shine liyubil mu'minin minhu bala'an hasana a cikin musulmai ba wanda ya shahada sai mutum goma sha kadai sune suka yi shahada kaga wannan taimakon Allah kenan bisa ga ka'idar kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin sai wannan ya zama aya kan cewa ashe in muka tsaya don Allah muka tsare dokar Allah karfin mai karfi ba zai iya ta nasara akan mu ba domin yadda ake yakar musulunci yau shekara dubu da wani abu ana yakar musulunci a dukkan kasashen musulmai babu wata ƙasa da take mallakar makamashi na nukiliya fa sai pakistan a kwana-kwanan nan duk ƙasashen musulmai duk inda ake da makamin nukiliya wato ainihin ƙasa ce wadda ba ta musulmai ba duk inda ake da atomic bomb ba ƙasa ce ta musulmai ba duk inda zaka ji ana kidayar sojan miliyan ɗaya zuwa sama to ana magana ne akan america ko japan ko india ko china ko rasha miliyan ɗaya zuwa abin da ya sama amma ba wata ƙasar musulmai da take da sojojin da suka kai miliyan ɗaya to kaga amma tare da haka ana ta yakar musulunci da makamashin nukiliya da karfin majalisar ɗinkin duniya da united nations da wacece wacece security council da waye da zalunci da komai amma har yanzu musulunci da turai da america shine addini number one wajen yaduwa ba addinin da ya fi shi karbuwa yau ai wannan kadai ya isa ba da shaida cewa addinin Allah ne a yaƙe shi da kuɗi a yaƙe shi da tattalin arziki a yaƙe shi da karfin soja wanda yake kiristanci ya yaƙe shi wanda yake yahudanci ya yaƙe shi yan addinin buda su yaƙe shi masu bautar shanu da masu bautar bera a ƙasar indiya duk su yaƙe shi amma har yanzu ko musulunci na nan ƙara ƙarfi ke ƙara yaɗuwa ke duk inda aka ce ƙasar kaza ne na ɗaya sai a ce ko musulunci ne na biyu in musulunci bai zama na ɗaya ba a ƙasa to zai zama shi ne na biyu ka duba ka gani duk inda a ce a amerika kiristanci na ɗaya dole musulunci ne na biyu yahudanci bai zama shi ne na biyu ba a ingila kiristanci na ɗaya musulunci na biyu idan ka koma japan kuma wato sai a ce addinin buda na ɗaya kiristanci bai zama na biyu ko musulunci kuma na biyu idan ka je tana kuma duk tsayarsu addinin buda na ɗaya ko musulunci na biyu duk inda ba musulunci ba ko dai ya zama na ɗaya wato ba zai zama da wuya ya zama na uku sai kasashe kaɗan kaɗan daban daban wanda ke nuna karfinsa kenan ba da karfin nukiliya bai ke yaduwa ba da tsaurin gindin majalisar ɗinkin duniya bai ke yaduwa addini ne da yake yaduwa da agajin ubangiji wallahi inda musulmi za su zama gaske da ya kamata su zama karkashin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah to da babu wata ma magana gaba ɗaya ma yanzu a nan duniyar nan da wata magana ake daban amma ragwancin mu ne ma yasa muke ganin kaskancin da muke ciki wato mun kasa mu wakilci musulunci cikin maganganun mu cikin ayyukan mu wato wani ma yana jin kunya da ce shi musulmai ne ko wani dan siyasa yana jin kunya da ce shi musulmi ne wani dan kasuwar yana jin kunya da ce shi musulmi ne wani dan boko yana jin kunya da ce shi musulmi ne su kuma waɗancan duk kirista dan boko ya yarda shi kirista ne duk dan siyasa dan dan kirista ya duk dan boko wanda yake kirista ya yadda shi kirista ne duk dan siyasa kirista ya yadda shi kirista ne duk dan kasuwa kirista ya yadda shi haka ne idan aka ce ga coci aka nuna sahun gaba a cikin coci bencin gaba sai ga general general na soja da kwamishinonin yan sanda da darakta darakta na ss da suwaye su ne a gaba da hankalinsu da shekarunsu da komai sun cire hularsu sun ajiye wani yaro a gabansu su fada ɗan shekara talatin yana faɗa musu mai za su ce amma mu kuwa idan ka zo masallaci sai ku ga ku ne waɗannan matasan sai ga waɗannan matasan ne wanda yake ya isa a faɗa ba yana jin nauyin a ganshi a masallaci sai waɗanda suke kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya arzuta mu da su su ne waɗanda za a gansu a masallaci dattijai haka ko waɗanda suke ma'aikatan a yanzu ko waɗanda kaza amma su kuma nasu suna gaba to ya wannan yana nuna kamar baka yadda ba kai kanka da addinin ka kenan wannan ita ce matsalar da muke ciki zalikum anna allaha muhinu kaydil kafirin